gaskiya ba da wani abu ba sai mu ce a yi zai ko ta Allah ya sa a mizanin ayyuka Allah kuma ya kafa mu kamar yadda aka yi bayani insha Allah ta'ala yau ita ce rana ta karshe wanda za a rufe wannan tasiri kamar yadda aka rufe tasu na ainihin la'asar a kan hall insha Allah ta'ala yau 27 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ya ɗari hudu da abarin da uku insha Allah ta'ala yau ita ce rama ta ƙarshe da da zai wuce wannan madarki da tafsiri da kuma Allah ya kai mu wata shekara in mana da rai da lafiya Allah kuma ya kai mu da rai da lafiya a guje insha Allah ta'ala gaba da yau a gefen dama da hagu na gasa akwai shugabanni na ainihin a wannan kungiya ne albarka a jirgin bari fara da jirgin damar su da fara da shugaba bari fara da shugaba ko ta wasu ke bai da ke fara da shugaba a jirgin na nan shugaban kungiya a rajin da aminu suraga shi ne ainihin shugaban na kungiya mai albarka kuma mataimakin shugaban kungiya na jihar Niger kuma ɗaya daga cikin ainihin membobi na national working committee na ƙasa ba gida kaji ka nuna ka nuna abin nan ina bayani sannan muna tare da ainihin da aka yi da Niger sobe muhammad abdullahi yawa shi ma muna tare da shi a cikin wannan zama insha Allah Har har wayo muna tare da kakadar wannan kungiya mai albarka mara da ma'ango akwai tare da mu akwai limanin wannan masallaci na juma'a mara muhammad sai bauchi kuma shi ne majalisun shugaban majalisar malamai na ɗaya a sa akwai mara abdullahi madashi wanda shi ne ainihin limanin wannan masallaci na hamsu na kuma majalisun shugaban majalisar malamai na biyu kuma limamin juma'a na masallacin khalid bin wali da ke jago mai tare da mu akwai shugaban wannan kwamiti na tafsiri mai albarka wanda duk shekara shi yake kai da kawowa wajen nan cewa duka tafsiran nan na safi da yamma da na gari da na safi na mata da duka ainihin wuraren tafsirai an shirya su malam ibrahim daura gani mataimakin shugaba a rayu ta mataimakin biyu shi tare da shi a wannan albarka eh. muna tare da ainihin mara sami malamai kuma limanin juma'a shi tare da shi a ah, almadina kwata a mana wani abu ne ah, a ita Allah ta'ala muna tare da ga limamin ayyuki ma kenan mara fatar mara tare da malam daura isa daga advisor na majalisar agaji na jihar Niger kuma mataimakin shugaban kwamitin tafsiri bayan da ok sannan muna tare da iyayen kungiya a iyayen wannan kwamiti na tafsiri wanda daga nan ta da tun daga kaduna da suka kawo wannan ziyara wajen rufe wannan tafsirin a gefen dama kenan na kasa shi a ainihin ah, hajji abdulkarim ɗaya daga cikin ainihin iyayen wannan kwamiti na tasiri sannan kuma akwai alhaji muhammad safariya shi ma masha Allah ta'ala yana ɗaya daga cikin ah, iyaye na wannan kwamitin tasiri mai albarka sannan kuma ga to ma ya ce haɗa da sarauta <laughs> مرة كان يشير القديمة القديمة من المدينة مالا عبد الكريم شيني محمد عبد الكريم محمد شيني القديمة المدينة sannan kuma shi malam muhammad da bariya shi kuma bari daɗin baki to daga Allah ya gara wa rayuwa da daga insha Allah ta'ala to an ce akwai alhaji da wakili kuma ɗaya daga cikin iyayen wannan kwamiti ɗan yiwan wakili suke na ko kuma ta yi wani ko to ba Allah ala a gurguje za mu saurari jawabai na niki kaɗa insha Allah ta'ala daga bakin eh, a takaice ne a takaice a takaicen takaitawa kafin lakta da aka masu zai da addu'a insha Allah sun san lafa dakta ya ce akwai na musamman da za a yi ko yawa to insha Allah ta'ala za mu kira a sai a wani fara bari fara da kiwon wani tafi insha Allah zai gabatar da jawabin da aka kai insha Allah

gaskiya cikin damuna na mazuriyar mu a gare ku kuma a gaskiya akwai ɗaiɗai ku a nan wanda mun je wurin su mun yi gudunmawa saboda ci gaba mun wannan karatu kuma mun samu da wani ya saka da alheri kuma muna fata zuwa malam na farko ke da shi a nan muna fata baɗi ma an dawo da sunan wurin ana wani ya saka mana da alheri na gode. Alaikum salam wa rahmatullah. a takaice kenan insha Allah ta'ala sai majalisar malamai to an ce amma ba zan yi nan ah, jama'a salamu alaikum suna da wanda yake malami da makasa shugabanci da karfin majalisa to a madadin a ya umarce da jama'a a guri da kuma tambayar malam a guri da kasawa da ita majalisa da na kan agajin da kai a cikin da ke da wani aiki a tsawon wasu sassuka da ke mara da a hakika akwai kwarakwarai da kuma agajin da ke so a madadin shugaban mu na ya umarce ne in ba ku hakuri ana inda mu yan arewa da saba mu don Allah ya yi mana mamuma kuma bai saba mana mai yafi a karbar kallawo muna roƙon wannan yafiya ko ne ko kai mana ko bai ba ka mutum mun maka karbar yau dana dole ne ya imam tuki ya umarce da ya rubuta wannan hakuri ne wani na makasar alhairi da suka shigo da abin da lafiya Allah mai da ya lafiya shugaban kungiya irin dama da kabar majalisar agaji don gudanar da wani aiki ba ko shi da tattawa ne da kai da kuma yan majalisa a madadin kudi ne a nan tutti yana mutana da gambarwa cewa ga zanen kungiya baki daya a kuri don fata za a yafe mana inda muka kasa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زعم كلامنا في كلمة علمي عند عين الإمام محمد حسين موجود ليه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعتقد أن الإنسان wajen da ya kamata ya ce da zai ya kama duk da ya ce da wata gabatar da miliyan da malam don sun ga wani kwamiti da ya shafi wa'azi kamar kwamitin tafsir kwamitin da'awa da kowane kwamiti yana karkashin majalisar malamai da kowane a ka'ida sun aiki da suka yi zai dawo ne zuwa wani to don haka wannan aikin duka aikin mu ne a rage wani aiki ya sa aka kafa wannan kwamfuta to muna gode wani kuma muna fata ayyukan da kowa yi Allah ya sa mu yi Allah kuma mu gaishe cikin ta shi ya Allah ya kiyaye mu asara Allah ya kiyaye mu asara Allah ya kiyaye mu riya Allah ya kiyaye mu yin aiki don mutu na wani wanda wani ya yi Allah ya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمال لكم كم مرة مثلا اسمي الفرجة لهم شراء شيخ عبد الله المشاكي في زباشة مجلس جواب إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد علي

amma akwai wani abu da ke fara da malam da mutane ba su ka tafi da da kuzari da kaza da kaza da mara yake muka auna da na aiki da muke to kaji za a ga irin wanda lakcarori ke su ba da lakcara ya da ka auna mutane su da kuma sauran malamin da ake aiko jami'a to ba shi da nasara kuma ya ya hori a kan wannan a kowace zuwa da da za su yi su da zaka karatu da fanni har da ne da kuma zuwa da yi Allah ya zaka da tsayi wani sai Allah wakilin iyayen na tafsir kafin ainihin shugaba na shugaba ne za mu alhaji abdulkarim mama abdulkarim muhammad insha Allah da ara da ne mai gabatar da jawabi a madadi kamar yadda baki shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما شاء الله. Muna wa Allah cikin ikonsa da rahamarsa wanda ya sa muna raye ramadan na ya zo ya same mu ga shi kuma yana mana amfani to a kan gaisa malaman da suka zo nan gari kan matarsa da shi da aran ma to ne ma ku gaddan ba za mu kan manta da su ba saboda mun ji daɗin bayarwa da suka yi mana da kuma gwargwadon ziyarar da suka kai wa yan uwa cikin gari kuma shugaban kwamishin malamai da sauran masu gudanar da ayyuka wanda ya shafi ayyukan da ne na baya muna muku godiya kuma muna muku addu'a alkhairi eh, jama'a wanda ke ba mu wurin baya wurin aiki na ibada yanzu zuwa sauraron wa'azi ibada in ko jama'a ba su fito ba ko da dakta zai zama da ƙarar ma shi kenan wace sauraron su ba to ko da kuke zuwa ko da wajiya Allah ya samu tarayya ga wannan aikin a kai lana aiki ba don su zama da malaman iyayen makarata da sarayen kwan mu Allah ya su rahama idan ka mu kawo Allah ta mu kare imani da za mu ba wa kai da su wai gasu kan ka rama wai gasu kan ba wa to insha Allah ta'ala yanzu za mu ji jawabin shugaba daga nan kuma dakta da aron ma za su rufe mana da afuwa Allah ina ga Allah wanda Allah ya ba mu suka muka fara wannan tafsir kuma yau ga shi za mu suna godiya ga Allah wanda ya yi wani jagora wannan aikin kuma ga shi ya Allah ya samu ganin gani ba kuma ba mu kaiwawa ga Allah ya mu kan ba ne alhamdulillah ran godiya ga Allah suna yawa ga malamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah haka suna jawo babban ga idafta daga amin amin da kuma harama naki daga عبد الرشيد عبد الرشيد الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله bayan godiya mai yawa wanda mai ga Allah kuma wayan bayan Allah wanda suka zo da kuma wayan da suka saurara wannan karatu muna godiya ga dabu da maki daya don duka su malam bai samun tsawara ina ban yi rai amma wannan malami wanda su zo da ya ara mana shi wato jami'in jihadi ba za mu taɓa samun malamin da aka kuro mana suna shiga lungu-lungu sai na musu karatu da maza da mata da kamar wannan karafa kamar inda malamin abdullahi mata ke faɗi ba da kasala ba da kasala duk inda za a ga da rana da dare duka za a ganin suna da kai bayan haka ma za akwai karni tsaya wanda ya ajiye a gida suna darasi na musamman ya kira ya kira masu masu domin kare ilimi da wani kuma yi wannan ba shi ne fata in allah ya zai sake dawa kuma godiya ga ba Allah da ya shigo ah, ba Allah da ya shigo ne magana ya muna rika da muna godiya gare ku da yan wata biyan naka gabaki daya Allah ya wa rayuwar ku ya wa zuriyar ku albarka ga su nan sun taimaka ga sun zo su saurara sun taimaka da aljihunsu sun taimaka da garjinsu ga su kuma suna sun zo suna saurara da karawa ba su da zuciyar ne mun gode kwarai gode mun gode sosai an ya taimake mu gabaki وعليكم السلام ورحمة الله wannan da kuka ai guje da ko an ruwan sama ta ne ta ta ta ta ce ko wasu ne mota za ta wata shi ko ma na ruwa ne da ya kira ta Allah. abin da ita son mutum da mutane za a yi haƙuri kuma inda murya ne ke lura ko ya sun zai na wani an yarba Allah ya saka da wata miki gaba insha Allah ta ala da ta zai muna addu'a nan musamman shi eh, kuma ƙarar ma shi ma zai ƙarar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to mai gabatarwa ya ce zan yi addu'a to ni ba addu'a zan ba ni jawabai zan yi sannan kuma shi jami'in addu'a da neman alkur'ani sai yi addu'a yan uwa masu albarka a da farko ina godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara yanzu wannan gari na sulaja a bana domin gudanar da wannan karatu na tafsiri na ramadan na shekara ta 1443 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da shekara 2022 a kalandar albashi na gode wa allah da yadda na samu garin sulaja da mutanen sulaja ni ban taɓa shigowa garin sulaja ba sai dai wuce ta bakin hanya a tafiye-tafiye masu nisa da suke wuce nan wuri kawai ina jin na taɓa ratsawa zuwa mina sau ɗaya wani lokaci shi ma tunani nake amma ban da tabbas ko ta nan nan ko ta can amma dai kamar haka to ya zaman to musulunci ya kawo ka gari wannan ba ƙaramin nasara ba ce kai a rayuwarka to ina godiya ga allah da ya ƙaddara mu suna ja ta shiga cikin garuruwa da ban taɓa zuwa su ba ba dan dalilin musulunci da karantarwa da ilmantarwa da na biyu na samu mutanen sulaja mutane ne da mutum na ike nema don haka ni ne mai sa'ar samun ku ba ku kuke sa'ar samun na ba don wanda ya tafi nema isa ma abin da yake so a yi sa'a shi ta da haka amma kuma idan akwai abin da kuke nema an kun samu shi kenan za ku sa amma dai nuni ne mai sa abu yan wa masu albarka mun fara wannan gabatar da waɗannan karatuttuka ranar bakwai ne ga watan ramadan daidai da takwas ga watan afrilu yau kimanin kwana ashirin da ɗaya ke mun yi mitin karatu ɗaya a nan da dalilin ruwa da aka yau darasi na ashirin muka yi a mun yi mitin darasi ɗaya a karatun yamma na town hall dalilin zuwa rufe karatun sakataren kungiya na ƙasa kabiru muhammad harun gombe a jiya da aka mun yi darussa guda arba'in na tafsiri mun yi darussan mata guda biyu uku a hudu mun yi na maza ɗaya a waje ɗaya a gidan kurkuku guda shida ke sannan masallacin da nake sallah a unguwar da na sauka su ma gobayin allah ya kai mu sallar asuba za mu yi darasi na ashirin da su daidai da yi gudan hannu. su ma mun yi mutum guda ɗaya to sai karatu da muke na durus hasa su kuma mun yi guda goma a madadin guda goma sha ɗaya su ma mun yi mutum guda ɗaya to yan uwa masu albarka hikimar ƙididdige waɗannan abubuwa don na san Allah ya yi min ni'ima da yin su kuma zai tambaye ni a kansu Allah yake sun mala tus'alun na yau ma'izin anin na'im to yanki diddige su don allah ya kan dole sami sauƙin amsa ko da kuka saurara ko ya je ya kididdige abin da ya saurara kuma ya sani ni'ima ce allah ya masa kuma allah zai tambaye shi yan wa masu albarka rayuwa babu riba a cikinta cikin aikin da baka yi don allah ba duk abin da ka yi don allah to kuma ka yi asara ba amma duk abin da mutum yi ba don Allah ba to yasa, asara to fata na da roƙona ga Allah da ni da ku Allah ya sa abin da muke don shi muke Hakim hakimi ce, da mu da muka baro gidajen mu muka zo sai ce da su da tille irin su shugaba inda yace abin da muke nema shine dan guzurin da zamu je kiyama da shi to na yi mamaki da nabi duk mutane kuma ya shiru ne makon koya ta yi mu ba abin da muke nema ke kuma sai ya shiru ko ne ba abin da ya samu magana da zuba da ne dai an faɗa to kawai roƙon da ne to Allah ya sa kuma haka ne yan uwa masu albarka mu ga da tsarkake zukatan da tsakanin mu da Allah duk abin da ake dan Allah ne shi dan Allah bari mu wani ta'aliki akwai abin da ake faɗa cewa don ka faranta mutane ne akwai abin da ya kama da haka a'a don ka far kana iya yin aiki don ka faranta mutane rai babu riya a ciki sai dai ka yi dan ne don hakan shine matsala Allah ya sa kuna gane ka yi don hakan kawai ba don neman yardar Allah ba to shine da matsala to da ka yan wa masu barka mu yi kokari mu ga cewa irin waɗannan abubuwan muna lura da su nemomi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana uwa kamar inda darakan agaji ya faɗa ne ina wakiltar shugaban ƙungiya ne na ƙasa shayar da ta abdullahi balalau allah ya ƙara mishi lafiya saboda haka duk maganar da nake yi kamar da yawunsa ne nake da haka akwai shirye-shirye da na gabatar da su a nan wurin kuma allah subhanahu wata'ala cikin lokacinsa shi kansa shugaban ya gabatar da su maganar kwamitin marayu da gajiyoyi cewa abu ne da zai ɗore ba za a ce kawai ramadan za a ringa yi ba to yau shugaban ya kaddamar da wannan kwamiti cewa za a dinga yin wannan aiki tsawon shekara da haka wannan kwamiti na malayu mai banki a polaris da lamba ɗaya ɗaya hudu sifili ɗaya uku takwas biyu bakwai da sunan alternate accounts ko gigoyi ko jama'i zan su bida wa ikamata suna suna ja gigoyi su ofanet account ina nan a buɗe mutane a ci gaba da bayar da gudunmawa tsawon shekara da izinin allah za a yi wa marayu wata jijiya wadda wanda yake son taimaka sai zai je wurin ya taimaka an daina bara a masallaci amma wannan ba zai samu ba sai mun yi hoppata da farko saboda ka ina fatan in Allah ya kai mu muna raye baɗi kuma an kawo wani nan za mu ga menene abin da muke fani daga nan zuwa wancan lokaci kuma ina umartar jami'ai na ƙungiya a dinga tuntuɓar juna ana faɗakar da jama'a cewa wannan account din fa wannan asusun fa ina nan ana ci gaba da aiki saboda haka wannan aiki na marayu da izinin Allah kungiya ta kasa ta karbe shi kamar aje waɗanda suka saurara akwai ƴaƴa marayu mata guda ashirin da za a da su ƙarƙashin kwamitin marayu akwai yara guda ɗari da za a ɗauki su zuwa abin da Allah ya kaddara duk an gabatar da su a biya da akwai sana'o'i da za a koya musu to haka ake so insha Allah duk waɗannan marayu haka za a rinke ko da kuma yanwa masu albarka za a tsare fadawar su miyagun hannaye yan shi'a da yawa da kuke ganin su marayu akwai marayu a cikin su saboda sun rasa ma'awa waye zai tallafa rayuwarsu wasu tabbatattu sun karbe su yan boko haram sun tafi da marayu da yawa saboda mai sakamakon al'umma ta yi biris da su sun tashi on their own sun suka san wahalar da suka sha a rayuwa sai suka samu wani wanda zai ce zai taimake su za su ji shi ko da zai su a kashe su a banditry bandit da ake samu akwai su akwai kidnappers akwai su duk wani abu da ake na barna za ka samu akwai marayu a ciki yanzu na nan liman bauchi juma'a ta farko ta azumi yake ba mu labari a nan kan bai cewa shi shulda ne akwai wanda ya zai ne masa aiki yaron maraya ne ya shiga harkar shaye-shaye har ice malam na gaya mahaifina za ka san shi kuma ya gaya masa ya san shi to haka za a inda za a barci to haka za a yi to yanzu wannan tunani da ya zo muna roƙon Allah ya sa masa albarka ya zama to an yi katelin waɗannan abubuwan an dafe kowace kafa da za a iya barin yara marayu su shiga wata hanya mummuna da ƙarshe su zama to matsala ga al'umma da kuma rayuwar al'umma da za ka yi wa masu albarka a ba da himma sannan ina umartar kwamitin matasa kwamitin da'awa kwamitin ko majalisar malamai da masallatai da makarantu a ko wata ƙungiya ko wani kwamiti da suka kira kansu rijalun sadaku ma ahadullah alaihi kuma wannan umarnin ya taba ku a dinga tafiya prison ana zuwa ana kai wa yan uwa da suke can ziyara in so samu a wata a ce an samu an shiga sau biyu sau akwai abokan zaman mu kasar nan su kullum suke so su je su su mai muku sani ba waɗansu su suna nan ana ƙoƙarin a kan ƴan uwanmu ne musulmi amma ana ƙoƙarin canza musu tunani zama arna ko kuma in ma ba su zama arna ba za su fito suna jin haushin ku ga waɗansu da ba addinin su ɗaya ba ba yaran su ɗaya ba amma sun zo sun yi musu ayyukan jin kai kai ko ka je ka gaishe su ma ba ka je ba to da haka ƴan uwa a ringa tafiya ana kai ziyara gidajen yari saboda sadar da zumunci tsakanin na ciki da na waje kuma da yi musu nasihohi ba lallai sai an zai wani abu da za a ba su amma in an ko dan magin da ka tafi da shi ne da daya kwaya dari idan ka kai ka kai musu guzuri ba kwaso a mutum su idan ka yi wa masu albarka ina umartar da cewa a ringa yin irin wannan in wannan lokacin waɗannan sun je waɗannan sun je wata ran ma a je a sami ku layi a ce to kai sai dai ka dawo gobe kai ka dawo jibi kaga abubuwa sun da faɗi yan wa masu albarka musamman limamai ku samu tafi waɗanda suke hassasai wanda su a tattabo akwai karan issues da mutane suke fama da su misali akwai harkar kwaya shaye-shaye kwayoyi limaman kwanan da shirya kulgobi a kan waɗanda akwai yaɗe rafansu taɗe reke ya yi yawa a cikin al'umma za ka yi mamaki a ce a wata ɗaya wata biyu an samu kyas na taɗe guda hamsin wata wasu zai al'umma ce kuma a da kai ce a samu mutum tsaye hamsin din nan dukkaninsu waɗanda suka yi taɗen nan kowannen su ya haura shekara hamsin wani ma ya haura shekara hamsin su kuma yaran da aka yi wa shekara hudu biyar shida ba ana wata shekara hudu ina al'umma za su zaka su da irin wannan yanayi to limamai wannan haƙƙin ku ne ku rinka kuna wayar da kan mutane a rinka wayar da kan iyaye su kansu irin su da yaran suke yi abin da ba ne ne faɗi na da kawai na yi muku nuni ne kun san hanyoyin da za ku gudu rikitar da waɗannan zamani ga sallah tana tahowa yanzu akwai yaran da suna nan saman kwalbabin gobe mana a yi magana a kan irin bukukuwan sallah da ake akwai matsala mutane sun rayu musulmi a ramadan amma ranar talla sun zama arna sun rayu musulmi ta in gaga dama mominai in gaga dama daga da su ma musulmi a ramadan amma kuma ta ranar sallah zai su zama arna mm. saboda ne an je filin ibi da makamai an yi shaye-shaye an kwana ana shirme ana dinna wani ma haɗe kisan kai a irin waɗannan abubuwa malam sun samu tafi gajiyar jiddan kun samu madda da za ku yi magana a kan takobi masu kuriya kurba da abin da haka ranar ibi duk inda ake aikai masallatan hamu salawatun waɗannan kwanaki a yi fadakar da mutane dan Allah a yi haƙuri wannan mummunar tabi'a da makiyar da suka kawo mana hannutacce ta, yan wa masu albarka daga ƙarshe ba zan gama bayani ba sai na leƙa godiyoyi hawa-hawa iri-iri farko matakin ƙungiya ta ƙasa da kan shi shugaba na ƙasa da mataimakansa da jirgin da sakartare da sauran mabiya ko shugabanni a ofis esco bangaren majalisar malamai da kan shugaba mataimakinsa guda biyu da sakatarensa da dg dinsa da sauran malamai masu ofis sauran yan uwa da muke ta wannan aiki haka bangaren agaji kamar da shi darakta national darakta injiniya musa city imam city ya ko da sakon gaisuwa da mun amsa wannan gaisuwa kuma mu muna gaishe shi allah da ya gaishe mu saboda shi muna roƙonsa ya gaishe shi to sannan shugabannin ƙungiya na nan jihar naija muna isar da godiyar mu gare su kamar yadda shi shugaba na jiha ya aiko sunan da aka fara tafsiri ina neman uzuri da zai samu zuwa ba kuma ina mana fatan alheri kuma ya ce shi mataimakin sa na ɗaya hajji da aliyu ya wakilce shi to mun karɓo wakilcinsa kuma mun amsa bai sauransa kuma muna yi masa fatan alheri haka nan ainihin shi shugaban agaji muna tare da shi na jihar Niger tun da aka fara wannan aiki har yanzu Allah ya saka da alkhairi mun gode gwarai da gaske to sannan kwamitoci da suke aiki tare da mu musamman kwamitin tafsiri musamman kwamitin ainihin iyayen kungiya ba iyayen kwamitin tafsiri musamman kwamitin marayu ina isar da godiya ta musamman zuwa ga waɗannan kwamitoci eh, da kwamitin matasa Allah ya taka muku da alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya bar zumunci Allah ya sa ni zan kyawu ayyuka zan godiya ga masu gayya masu aiki sune ne audience kuma su muna godiya gare ku kwarai nan masallacin jibril headquarters na juma'a minarot a ordina garage da kuma can town hall mun gode muku kwarai da gaske muna yi muku fatan alheri Allah ya sa abin da kuka je daga wajen mai amfani mu mu da ku duniya da lahira kamar yadda akwai ɗaiɗaikun mutane da suka ringa ba da gudunmawa a wannan aiki musamman akwai ɗan uwa wanda ya zo yi katar ɗin na masallaci alai mustapha aka ce sarkin yarbawa ko to wannan mutum ya yi gagarin aiki ya kamata a yi masa godiya ta musamman kuma allah ya ƙaro irinsa da yawa allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dukiya mu ma da za mu taimaki addini kuma mu taimaki al'umma shugaba ya yi godiya ga kwamitin iyayen kwamitin tafsiri karkashin sardaunan bakin iko da galadinin bakin iko da su maji daɗi da shi da gaci na bakin iko to nima na da da jaddada wannan godiya musamman an gani ke mun je mun sha ruwa to muna roƙon Allah isa abincin da muka ci kun ciyar da masu imani abincinku kun ciyar da masu azumi abincinku waɗanda manzo Allah sun tarbe ce kar ka ciyar da abincin ka sai da masu imani to Allah ya sa kun ba masu imani abincin kuma mun je mun yi buɗe baki ne a wurinku ina roƙon Allah kamar inda manzo Allah sun tarbe ya je wani gida yi buɗe baki yace afara inda kuma sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika to Allah ya sa kuma Allah ya muku wani ya ce mutanen kirki ko masu azumi sun ci sun yi buɗe baki a wurin ku mutanen kirki sun ci ku. ya ce kuma mala'iku sun yi muku addu'a to muna roƙon Allah kuma na abin da kai mana Allah ya muku Allah subhanahu wa ta'ala ya ci shi mu gaba da gidan aljanna kamar inda nake isar da godiya ta musamman Da mai masaukin baki malam albani albani um, ya suna a'a akwai wani suna da muka sa masa amma don alarama ya ce ya ce a? kun zan na da shi a'a ya bari yanzu na ce da ni a'a na fasa saboda haka muna godiya da rashin kwarai da gaske da wannan jan aiki da yi tsawon waɗannan kwanaki ba dare ba rana ne yana mamakin ma yana kokarin baya gajiya 24 hours sai dai in bukata ba ta kama to muna godiya kwarai da gaske Allah ya kara lafiya Allah ya kara albarka akwai jami'an tsaro tun daga namu na kungiya yan agaji da suke tare da mu a gida suke tare da mu a mota suke tare da mu wajen karatu da tafiye tafiye duk da bani suna lura da al'amuran mu to muna godiya gare su kwarai da gaske da tijansu da matsakaitansu da su duk muna godiya ga yau ko yi haƙuri saboda lokaci ba sai na kira sunan ku ɗaya bayan ɗaya ba jami'an tsaro na ɓangaren gwamnati da 'yan sakai 'yan sanda wanda muke gani da ɓoyayyu 'yan civil defense 'yan vigilance da sauran 'yan sakai da suke patrol ko ina da ina suna kula da wani ke faruwa akan kwa wurin wannan tafsiri muna godiya gare ku kwarai da gaske Allah ya taka muku da alheri Allah ya kara muku lafiya da kuzarin yin ayyuka na kwarai na tsaro a cikin ayyukan naku kuma Allah ya tsare muku kowane irin akasi alherin da yake ciki kuma Allah ya hada ku shi ba zan manta da shi mai ɗawainiyar yaɗa wannan karatu ba shine Hamza Sunna social media wanda yake yada wannan karatu kusan ko ina a duniya ana sauraro lazu mai sanarwa yake cewa a saudiya a wurare kaza sun fita domin shaida ne yanzu kwantar ina sun karu daga saudiya daga ghana daga sudan daga niger daga eh, cameroon wanda suke tambaya banda nan najeriya dama nan kuma gida ne to akwai wata lamba ma da naga 01 a tunanin america ce sun yi min tambaya amma dai har yanzu da suke da riga da gani suke ba amma tambayar da suka yi na san wannan karatun suka yi shi suka yi suka nemi ƙarin bayani kuma na yi musu ƙarin bayani to wannan kaga na zama khairu shahi aka abin da ake faɗa saboda ka wannan aiki yayi nisa kwarai da gaske fatan shine Allah ya karba mana Allah ya sa mana a cikin mizanin kyawun ayyukan da mu da muka gabatar da waɗanda suka saurara da waɗanda suka jagoranta duk Allah isaka mana da alheri abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu da inda muka yi kurakurai kuma Allah ya yi mutanen su da ja ina shaidar da Allah a kaina ina kaunar kunna son kuma in Allah ya ji alaka ta shiga tsakanina da kuke na har abada fata na shine alaƙar ta amfani da ni da ku yau ma layin fa umaru wala banun illa man ata Allah da kalbin salim ranar da al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin wannan roƙon Allah Allah isa wannan soyayyar da ne muku ta amfani mu ni da ku ranar tashin alkiyama akwai waɗanda suka rubuto mun cewa suna son yi musu addu'a Allah ya ba su ‘ya'ya iri na to ina roƙon Allah ya ba su iyayen da suka fi da yawa na kai wannan tambayar sai suna wata magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha sunan ita sunnar Allah ke a barka mahaifiya ta yi wa masu albarka haka take kai kuɗi da hidima zuwa ga malami in ta gama sai wa a ta a yi mun addu'a in zama na ba wannan malami to waɗanda duk na sani ta kai musu kuɗi ko abin nan da ta gaya mu Allah ya mun baiwa sai musu baiwa suna raye na zama inda take son zama ko fiye da inda suke tunanin da to wannan take godiya da to kai idan an ce kai azza wani ya zama kamar kai bakin cikin da za ka yi saboda haka har da Allah ba ina ta ku zama kamar ni bane ina roƙon Allah ya ba ku ƴaƴan da suka fi ni Allah ya ba ku ƴaƴa masu albarka ni ya ishe ni a ce ana so a zama kamar ni ni ya ishe amma a fi ni kuma ni bai dame ni don inda wani ya fi ni nima akwai wanda ne shi to inda kake samun matsala idan ba wanda ka fi amma in dai ka san kafin wani to ya ke maka ɗan numfasa da saboda haka ni kan wannan ni ta ishe ni ya'ya kuma gaba ɗaya Allah ya ba mu masu albarka A wata da ta aiko ta ce ai mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari to muna roƙon Allah ya ba ta miji na gari ba dan ba dan ba ma da mun wani an gane amma dai wato abin nan dai to muna roƙon Allah ya tabbatar da alheri Allah madaukaki ya aurar da marasa aure daga cikin waɗanda ke da kuma Allah ya ba su ikon ƙara Allah madaukaki ka ba mu a duniya ka ba mu a lahira da mu azabar rubuta akwai masu ciki da suka taya musu addu'a Allah ya sauke su lafiya Allah ya sauke su lafiya ko wata mata ta aiko da zuma ta taya mata addu'a ƴaƴanta su zama da kirki Allah ya ba su zaman lafiya ita da mijinta da abokan zamanta da 'ya'yanta da 'ya'yan kishiyoyinta abokan zamanta to muna roƙon Allah wannan bayar Allah Allah ya mata albarka akwai da ta aiko mijinta ya mata ai masa addu'a to muna roƙon Allah Allah ya ji kan akwai da ta aiko kakanta ya mata ai masa addu'a muna roƙon Allah Allah ya ji kan akwai shi kansa galadimin bakin ko an ce yanzu abin da ya sa ma bai samu damar zuwa karatun yamma ba saboda an masa rasuwa ya a gida ya je wajen karatu ya dawo ne kuma ya taho nan wurin to muna roƙon Allah wanda ya mutum Allah ya ji kan mu kuma da muka saura ba makara muka yi ba kafin ne Allah ya sa mu gyara tsakanin mu da shi gabanin mu mutu ɗayan kuma mun mutum Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana rahama Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka ji kan yan uwanmu ka ji kan matayenmu ka ji kan ƴaƴayenmu ka ji kan jikokin ka ji kan yayyenmu ka ji kan kannan ka ji kan kakanninmu ka ji kan masoyanmu ka ji kan abokanmu Allah duk musulmin da ya riga mu mutuwa Allah ka ji kansa ka gafarta mana Allah ka sa ya huta Allah ka sa ya huta Allah ka sa yana gidan rahama Allah ka sa yana gidan aljanna wannan addu'ar da muke masa Allah ka karba a kan Allah mu kuma yi rayuwar ta zo karshe Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani inda muke magabatan mu addu'a Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayan marasa lafiyar na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye Allah ka ba su lafiya abin da ya same su na rashin a Allah ka sa zan fara Allah madaukaki ka ba mu lafiya gaba daya ka kore lafiyar wajen yi maka da'a akwai shugaba a yi inda abin ga girma ga kuma larura dama ita girma na da nasa larura to yanzu amma ina cikin rashin lafiya amma ku duba da fidan nan inda ake kokari tun da aka fara sai in kwana hudu biyar bai fashin ko kwana ɗaya ba kuma wanda yi fashin ma zuciyarsa tana nan ina kwafa bai samu ya zo ba yau shugaba muna roƙon Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara ma lafiya girman ku kuma Allah ya alkinta maka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya alkinta maka girman ka wannan shekaru da kafasa a duniya Allah ya sa kai farin ciki da su a ranar tashin alkiyama Allah kuma ya tsare maka rayuwa a gaba duk irin aka san rayuwa Allah ya tsare maka Allah muna roƙonka ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu ka shirye shugabannin mu Allah ka kimta shirye a cikin zukatan mu Allah ka yi riko da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah muna roƙonka Allah ka yalwata samun Allah ka yalwata samun Allah ka samun Allah ka sa albarka cikin abin da ka ba Allah duk hanyar da kowanne yake zai samu abin rayuwa Allah ka tsaftace masa wannan hanya Allah ka tsaftace masa wannan hanya Allah ka tsaftace masa wannan hanya kuma Allah ka sa masa albarka a cikin sa Allah muna roƙonka Allah ka ba mu dukiya mai yawa mai amfani Allah ka ba mu dukiya mai yawa mai albarka Allah ka ba mu dukiya mai yawa ta taimakon addini ta taimakon al'umma Allah muna roƙonka ka ba mu dukiya wadda za a ce madalla da ita Allah muna roƙonka ka ba mu dukiya wadda za mu taimaki dangi mu taimaki ƴan uwa mu taimaki gurgurta mu taimaki kowanne mabukaci Allah muna roƙon ka buƙatun mu ka sanya su a hannunka Allah kar ka sa buƙatun mu a hannun bayinka Allah kar ka sa buƙatun mu a hannun bayinka Allah kar ka sa buƙatun mu a hannun bayinka Allah ka tattare buƙatun mu ka sanya a hannunka kuma in murmuke ka Allah ka biya mana Allah kar ka bar mana bukata sai ka biya mana karka bar mana damuwa sai ka yaya mana kar ka bar mana bakin ciki sai ka kawar mana da shi Allah muna roƙon ka kar ka bar mu a cikin tsoro ko fargaba ko damuwa Allah halin da wannan ƙasa take ciki ta Najeriya na rashin zaman lafiya da tashe-tashen hankula fitintuno iri-iri Allah ka shiga cikin wannan al'amari Allah ka kawo ƙarshen sa Allah muna roƙon Allah ka kawo ƙarshen sa Allah ka kawo ƙarshen wannan yanayi Allah ka kawo ƙarshen wannan yanayi Allah ka kawo ƙarshen wannan yanayi Allah halin tsoro da ake ciki kamar sanya shi da aminci halin talauci da ake ciki Allah ka musanya shi da arziki da wadata halin kunci da ake fama da shi Allah ka kawo yalwa ka musanya shi da shi halin tsoro Allah ka musanya shi da aminci Allah duk halin da ake ciki na rashin jin daɗi Allah ka musanya shi da mai daɗi Allah duk halin da ake ciki a wannan ƙasa na rashin jin daɗi ka musanya shi da mai daɗi Allah halin da ake ciki na rashin jin daɗi a wannan ƙasa ka musanya shi da mai daɗi Allah kuma muna roƙon ka shiri shi a gaban mu Allah ka shirya mana shi a gaban mu Allah ka shirya mana shi a gaban mu Allah muna roƙon ka ka sadu da mu kowane irin alkhairi na fili da na ƙoyi na ciki da na waje na kusa da na nesa wanda muka sani da wanda muka sani Allah ka nesanta mu da sharri na jini da na koyi na ciki da na waje na kusa da na nesa wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ka sanya alkhairi akan hanyar mu ka sanya mu akan hanyar alkhairi Allah kar sa sharri akan hanyar mu Allah kar sa mu akan hanyar sharri Allah ka so mu Allah ka sa a so mu Allah ka yarda da mu Allah ka sa a yarda da mu Allah ka aminta da mu Allah ka amintar da mu Allah kar karka kishi da mu kar ka bari a kishi da mu Allah kar ka ki mu ka sa a ki mu Allah ka mayar da mu naka Allah kar karka ne ta samu gaba da Allah muna roƙonka ka sa sanka da ƙaunarka ta fi soyuwa zuwa gare mu da yadda inda muke son ƴaƴanmu da yadda inda muke son mahaifanmu da yadda inda muke son dukiyoyinmu da yadda inda muke son kawunanmu ya Allah fiye je ma da inda muke son ruwa mai sanyi a lokacin tsananin kishirwa Allah muna roƙon ka sa kaunar ka ita ce mafi kauna a zuwa gare mu ka kuma duk abin da kake ki shi ne abin da muka saki Allah kar ka zama mu inda baka son ka gan mu Allah kar ka zama mu inda baka son ka gan mu Allah kar ka zama mu inda baka son ka gan mu Allah kuma kar ka haramta mana ganin mu inda kake son ka gan mu Allah duk inda kake son ka gan mu Allah ka arzuta mu ganin mu a wannan wuri Allah duk inda kake son ganin ganin ba Allah ka arzuta mu ganin mu a wannan wuri Allah ba mu da madogara ba mu da mafaka idan ba kai ba Allah da kai muka fake Allah da kai muka dogara kai muke da bukata a wajenka kai ne za ka iya mana to Allah ka iya mana Allah mu masu rauni ne kai ne mai karfi Allah ka tafi mu Allah mu talakawa ne mabukata ne kai ne mawadaci mara bukata Allah ka taimake mu Allah ka biya bukatun mu Allah ba za mu iya ba kai kake iya Allah ka iya mana Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka iya mana da iyawarka wannan gari na suna da Allah ka ƙara masa albarka Allah ka ƙara masa ɗaukaka Allah ka ƙara masa alkhairi Allah wannan gari ka ƙara ɗaukaka shi Allah wannan gari gari ne a fahimtar mu na masu ƙaunar ka Allah ka ƙaunace su Allah wannan gari gari ne na bayan ka na ƙwarai Allah muna roƙon ka Allah ka kusantar da su Allah muna ka shugabannin wannan gari masu kuɗin wannan gari malaman wannan gari sarakunan wannan gari jagororin wannan gari Allah kai musu jagora Allah ka dora mu akan daidai mu da su kasuwancin garin Allah ka sa albarka Allah ka ƙara haɓaka shi noman garin Allah ka ƙara masa albarka sana'o'in garin Allah ka ƙara masa albarka Allah muna ran kai mana jagora yan uwa abin da ne muku na ba daidai ba ko ni ko alaran muna neman Allah ya yafe mana sannan kuma muna roƙon ku ku yafe mana mu dai har da Allah babun da kuka yi mana in mako mana to ma ya ya wuce ba wannan maganar babu ita babu ita babu ita kwata kwata babu ita muna roƙon Allah subhanahu wata'ala inda muke son ku yafe mana Allah yafe mana fiye da ku Allah muna fatan rahmarka da jin ɗanka da tausayinka Allah ka tausaya mana Allah kai mana rahama Allah ka ji kanmu Allah kai mana jagora wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in a ku soke hannu ku Allah gama bi addu'a ni nan duk bayani wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, akwai ɗan wani bayani da ake yawan samun kuma limamai a kan halin da ake cike da matsalar aure kuma matsalar aure kuma ba hali wasu suna ganin a yi doka kawai misali kamar a ce da za ke zama dole na jin da za ki ba كده بيرجع مره واحده حد المشاكل ده يذوبك على طول مره واحده بعد ما يدوب وطن هو لا يدري ما يقطع يعني كيف يعني ده لا فقال فقال له يدوب قلبا على كل شيء ما له ولا لا ولا لا لو كنا يا رب شبه روحه لكن بيقطع يسوي كل شيء مرتبط da ta kame da su yanzu nan muka kai su zaki dubu ɗari ma wani ta zaki dubu ɗari ya kuma ta dubu ɗari ko to wannan matsalar an samu wallah mutum ya je wannan karatu zai samu bayanai wanda ya kamata a kan su bai wani wanda da yake nan karatu ne amma wanda suka je karatu yau ne ba za ta Allah ya wayar ya cikin can gida yi ne mata yin su da sallar da yi yana yin mai tsayi ina ga wani kusan izu goma sha ɗaya da sallar tarawih tsawon kwanakin da muka yi daga lokacin zuwa yau malar yin magana su da addu'a sosai da mutanen su da a tahajjud ma malami ke ba makarar tahajjud kuma yadda kan san alaran man shekara haka yana da alaran man shekara da shekaru babu qur'ani haka malami yake kullum sai ya yi mana yake bibiyar kuma ya ƙare yana yin magarin su da ja da mutanen su da ja addu'a saboda haka da malami daga farko zuwa ne har zuwa wanda ya yi yanzu muna da Allah ta'ala ya karɓa Allah ta'ala ya karɓa Allah ta'ala ya sa mana mizani alƙadin da mana ya roƙa mana duk Allah ta'ala ya ba mu sharri da mana ya roƙa kariya Allah ta'ala shi kare duk wanda yake nan Allah ta san bukatar shi ka san abin da ya halarto Allah ta'ala ka biya mai duk wanda yake nan Allah ka san damu shi Allah ta'ala ka walwale duk wanda yake nan yana da wata bukata da yake nema wurin ka Allah mun roƙe ka sanadiyar wannan karatu Allah ta'ala ka biya mai Allah ta biya mana da baki daya yadda ka samu ka zo wannan garin lafiya ana ta mai da mu lafiya Allah ta'ala ya taka ka mu duk wanda yake nan mun roƙe Allah ya biya mu dukkanin bukatu Allah ya biya muku bukatun ku da mu duka akwai goyi Allah da ta aiko na da ɗari biyu yanzu sai ta kana neman addu'a ko mene ne ne bukatar ka Allah ta'ala ya biya mata Allah ta'ala ya biya mata mala ya yi addu'a kan dan uwan dan galabiwa a mala kusurin da Allah ya warasu Allah ya bi kanki da rahama akwai wani bawan Allah kuma zuwa mu kullum an ka tashi tafsir ya kawo mana da biyu nan kullum zuwa mu ko rufe ya kawo Allah ta'ala ka an kawo da wannan tsara Allah ta kaka kawo da aljanna Allah ka biya shi da aljanna ko yace bukata gare shi mu rufe ka Allah ta'ala ka biya mu ko yace wannan damuwa gare shi Allah ka warware wani ruwa Allah da ke kawo shayi na sanadiyar malam kuma kuma da kuma yana shi Allah ta'ala ka kaka kawo da aljanna Allah ta samu rijiya da hasanati Allah ubangiji ka karba Allah ta'ala ka karba wanda ke kawo wasu ma mana ya ce mutu addu'a Allah ta'ala ya saka ta mutu da alheri kada suka ci hajjin ruwa masu sun Allah ya shaƙi turon gida a Allah ya ga musu fadoji a ya riga ya addu'a mu sai dai mu rufe da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا إله